Assalamu alaikum warahmatullah. Barkan ku da jimurin sake kasancewa da mu. Barkan ku da zuwa wannan tasha mu mai albarka ta Hausa Zip TV. Hukumar 'yan sanda reshen jihar Kano ta cika hannu da fitaccen mawaƙin Hausa mai suna Hamisu Breka. Inda ta kama shi dumu-dumu a sakamakon laifin da ba shi ya aikata ba. Wannan takaddama ta faru ne a kan titin zurot duk a cikin jihar Kano. Daidai lokacin da wannan mawaƙi mai suna hamsu Breaker ke tuka wata mota ƙirar Toyota, inda wata 'yar hatsaniya ta faru ta gugar mota tsakanin shi da wani direban mota na daban. Jim kaɗan daidai lokacin da wannan mawaƙi ya gogi motar abokin takardamar tasa wato abokin rigimar tasa cikin rashin sani. sai wani da ya kasance cikin motar da wannan mawaƙi ke tukawa ya yi hanzari ya fito domin duba abin da ya faru tunkarar wanda wannan mawaƙi ya goge motar tasa ke da wuya sai wannan mai mota ya fara da zagin wannan abokin mawaƙi da ya fito domin duba abin da ya faru nan fa zuciya ta ɗauki wanda aka goge motar tasa sai ya kawo naushi zuwa ga abokin abokin wannan mawaƙi. Nan fa zuciya ta ɗauki abokin mawaƙi Hamisu breka inda shi ma ya kai duka zuwa ga wanda aka goyi motar tasa. Nan fa rigima ta ɓarke. Aka yi wa wanda aka gogi motar tasa kaca-kaca da jini a fuskarsa. Nan fa wannan mawaƙi mai suna Hamisu breka bai yi wata wata ba ya ɗauke motarsa domin gudun gujewa abin da zai je ya dawo. Shi kuwa wanda wannan al'amari ya faru da shi ya gaggawar zuwa gurin 'yan sanda domin sanar da su abin da ya faru. Nan fa suka cika hannu ga wannan aboki na wannan mawaki mai suna hamsu breka Jim kaɗan bayan karɓar rahoto a gurin hukumar 'yan sanda da ke mtd ta jihar Kano, suka ba da umarni cikin gaggawa ga wannan mawaki ya gaggauta kawo kansa wannan mawaƙi bai yi wata wata ba bai yi ƙasa a gwiwa ba ya yi gaggawar kai kansa ga hukumar 'yan sanda domin tabbatar da abin da ya faru a daidai wannan lokaci hukumar 'yan sanda ta yi ƙoƙarin sasanta su tsakani shi kuwa wanda aka gogarwa mota kuma aka yi mai kaca-kaca da jini a fuskarsa da bakinsa ya yi kirarin cewa babu wata afuwa ko wani rangwame da zai iya yi a gurfanar da su gaban kotu domin su girba abin da suka shuka muna roƙon Allah da ya yafawa wannan rigima ruwan sanyi ya kuma kawo ƙarshen ta summa amin